أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau talata ta dace da ashirin da uku ga watan Juma da sani hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda hakan ya dace da sha takwas ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin kuma wannan shine majalisi na talatin da bakwai a cikin wannan littafi da muke karantawa al'asalibun nabawiyya fi mu'alajati akfa'in nas na shehun malami Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah to muna bayani akan matakai ko hanyoyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bi don magance irin kurakurai da suka faru a lokacinsa ko kuma an ce kaɗan daga cikin irin hanyoyin da ya bi domin magance irin waɗannan matsaloli da ya ci karo da su. Yau, insha Allah ta'ala za mu tashi akan abu na hudu daga cikin jerin waɗannan hanyoyin da muke magana a kansu ne inda malam yake cewa tashihu tasawur allazi hasala al-khata'u natijatan li abinda ake nufi da at-tasawur nan, irin abinda zuciyarka take ganin abu ko yadda zuciyarka take tunanin abu ko yadda zuciyarka take ɗaukan ga yadda abu kaza yake ko kuma ga yadda abu kaza ya kamata ya zama to wannan shine ma'anar at-tasawwur to la shakka waɗansu kurakuran da muke aikatawa suna samun asali ne tun farko daga irin ma tunanin da muke akan wani al'amari idan tunanin ya zama kuskure ne to kaga abin da zai biyo baya na aiki shi ma sai kaga ya zama me ya zama kuskure amma idan muka yi sa'a tunaninmu mai kyau ne ya dace da ƙa'idar shari'a ya dace da mutuntaka ya dace da ɗabi'a ingantacciya irin ta ɗan adam abin da za mu aikata a sakamakon wannan to shi ma insha Allah ta'ala sai ka ga ya zama mai kyau ba za mu zo muna da dama a kansa ba to saboda haka wato gyara irin tunanin da ya faru har aka yi kuskuren to wannan mataki ne daga cikin matakai na gyara saboda haka malam yace tasihu tasawur wato gyara tunani allazi hasala alqata'u wanda kuskuren ya faru natijatan littilalihi a sakamakon raunin wannan tunanin tunanin an yi shi ba daidai ba saboda haka ma aikin da aka aikata sai ya zama mai sai ya zama ba daidai ba to yanzu sai a gyara wannan tunanin domin a komo kan hanya sannan malam ya kawo hadisin sahihul bukhari inda yake cewa fa fi sahihul bukhari عن حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن إبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أسلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج ورواه مسلم عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أسلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني تولى حديثي يا باين الله كما kamar yadda muka gani kamar yadda muka gani al kuma haka ma al'imamu muslim ya ruwaito shi to a gurin malaman mutsalahul hadis ko ulumul hadith a daraja ta farko ta martabar hadisi a samu cewa al-bukhari da muslim sun yi ittifaki a kansa هذه أعلى درجة صحة الحديث حديث wa عليه To ومسلم قاعد حديث يكي kamar yadda yake a cikin sahihul bukhari an same shi daga humayd ibn ami ibn abi humayd al-tawil annahu sami'a anas ibn malik wato yaji anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu yaqulu yana cewa ja'a thalathatu rahatin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi sallam waɗansu jama'a guda uku rahatun anan kamar yadda malaman lugha suka ce ana amfani da kalmar daga mutanen da suka kai uku amma ba su kai goma ba to ana ce musu rahatun kuma ana amfani da ita ne kawai akan jama'ar maza zalla babu mata a cikinsu ma'ana jama'ar mata ba za ka ce musu rahatu ba an gane wannan ko to a takaice wannan hadisi kamar yadda Humayd ibn Abi Humayd ne tsawul yake cewa ya ji Anas radiyallahu ta'ala anhu yana bayanin cewa waɗansu jama'a guda uku sun zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sun tafi gidajen matan annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam wato suna tambaya game da irin ibadar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake yi kaga anan wato me isa suka shiga gida gurin matansa domin a gida akwai abubuwan da zai iya yi na ibada wanda su ba su sani ba abin da yake a waje a masallaci sun gani kuma sun sani amma a cikin gida fa to kaga wannan ba za su iya sani ba saboda haka suka zo suna tambayar matan annabin rahama sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru yayin da aka ba su labari ga irin yadda rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama take a cikin gidansa ka ta ƙaluha kai ka ce sun ƙanƙanta waɗannan ayyuka na ibada da aka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana wannan shi ne ma'anar ta ƙaluha ai kowanne daga cikinsu yana ganin waɗannan ayyuka da aka ce annabi yana yi na ibada a gidansa ai wani al'amari ne kaɗan wanda bai taka kara ya karya ba asalin kalmar ta taqalaluha ne ƙalaluha wannan ita ce asalin kalmar to amma kamar yadda ah, kuka gani Eh, sai aka shigar da ɗaya cikin ɗayar alama shigawar ta zama aka wato shadda aka yi to saboda haka sai suke cewa wa aina na hannu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ina mu da zamu iya haɗa kanmu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato kun ga anan duk da cewa sun ga cewa abin da aka faɗa suna ganin ba wani abu ne mai yawa na ibada ma ake sallallahu alaihi wasallama yake ba amma sai suke cewa to ta yaya za mu haɗa kanmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kad gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar tunda shi an riga an gafarta masa abin da ya aikata na zunubinsa da ma abin da bai aikata ba wato dai a takaice shi yana da matsayi na musamman da martaba a gurin Allah tabaraka wa ta'ala don haka mu da shi ba ɗaya ba ne. An gane wannan ko? Ƙala aduhum daga cikinsu sai wani ya ce, amma ana fa'in ne usallin laila abada. Ɗayan ya ce, to ni kam zan dinga yin sallah cikin dare har abada. Wato ma'ana matuƙar ina raye, to da daddare ba ni ba bacci abinda nake shagalta da shi shine qiyamul layl wa qala akhar ay kuma daga cikin su yace ana asumud dahar ni kuma zan yi azumi tsawon rayuwata ba zan dinga shan ruwa ba amma wannan banda ayyamul idi da aka hana azumi a cikin su inda ai sun san cewa ba a yin azumi a ranakun sallah to saboda haka yana nufin a ranakun da ba na sallah ba to ya yi alwashin yin azumi matuƙar yana raye wala uftir ya ce ba zan sha ruwa ba da akar ɗayan kuma ya ce ana a atazilun nisa'a fala a tazawwaju abada ni kuma zan ƙaurace wa matana gaba ɗaya ba ma zan kusance su da sunan kusantar mai gida da iyalinsa har abada ni kuma haka zan kasance to a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilaihi to ko da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zo gida sai matansa suka ba shi labarin waɗannan mutane da suka zo da irin tambayar da suka yi da kuma irin abin da aka gaya musu to sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi tattaki ya nemi waɗannan mutanen da suke da wannan ƙuduri na cewa za su zaga damtse wajen ibada ba ji ba gani da ya same su sai ya ce an tumullazi na ƙultum kaza wa kaza ku ne kuka ce kaza da kaza kamar yadda aka bani labari sai suka ce masa na'am ya rasulallah to sai ya amma wallahi kalmar ama anan idan kun lura da ita bitakfi wato mimun din fataha ce kawai da shi to wannan harfu biyan ne kamar ala ne an gane ko to kenan yana ce musu ama to ku saurara ku ji abin da zan gaya muku wallahi inni la akhshakum lillah kun ga sai da yi musu rantsuwa bayan ya kawo ku tambihi don su ƙara ba da hankali su je mai zai ce musu sannan kuma ya fara ma da yin rantsuwa sai ya ce in ni inni shaku kun ga mu'akkidat wajen gudanarwa kenan ga amma litambihi don su ba da hankali ga wallahi da qasami ga kuma in inni litauki kaga wannan duka ya nuna lallai ashe wannan magana da zai faɗa tana da matuƙar muhimmanci lalle ne a saurare ta su sai ce inni kun. ga taukidi na hudu lamun asali inni la'akshakum lillah haƙiƙa ni ne na fi ku jin tsoron Allah ta baraka wa ta'ala wa atqakum lahu ni ne na fi ku jin tsoron sa lakinni asumu wa afṭir to amma fa ni ina azumi kuma ina shan ruwa wa usalli wa sannan kuma ina yin sallah kuma fi nafsil waqti a cikin daren ina yin barci a dare daya yana yana tashi yayi qiyamul layli kuma yayi barci duka a wannan daren wa usalli wa arqu wa atazawwaj kuma ina auren matana an gane wannan ko mm-hmm. warawahu muslimun an anasin anna nafaran min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma al-imamu ya rawaito wannan hadisi shi daga anas radiyallahu ta'ala an kuma hadisin muslim ya ce anna nafaran maimakon ja'a salafatu rahati to menene ma'anar nafar nafarun ita ma kalma ce da take nuna wani adadi na mutane amma ita tana nuni daga abin da ya kama uku ɗin har zuwa wato goma duka kalmar nafar tana ƙunsar wannan ma'anar ta kenan kalmar nafar nan ta nuna ne, ta nuna cewa a mutanen sun fi mutum uku an gane wannan sun fi mutum uku kuma wannan ya tabbata domin al'imam ibn hajar al'asqalani rahimahullahu ta'ala da kuma sauran malamai masu sharhi akan wannan hadisi duka sun yi bayanin cewa lallai mutanen sun zarce mutum uku domin an ce daga cikinsu sun kai kamar mutum goma ko ma sama da haka daga cikinsu akwai sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu akwai sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu akwai sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an akwai Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu akwai Salim maula Abi Hudhaifa radiyallahu ta'ala an akwai Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu ta'ala an akwai kuma Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu akwai Ma'aqil ibn Muqarrin radiyallahu ta'ala anhu waɗansu malamai suna cewa akwai abu huraira radiyallahu ta'ala anhu waɗansu ma suna cewa akwai abdullahi ibn rawaha radiyallahu ta'ala anhum jami'an wasu ma suna cewa akwai sa'ad ibn abi waqqas mutum ɗaya ne kawai al-imam ibn hajar yace yana ganin saka shi a cikin su akwai abin dubawa shine abdullahi ibn amr ibn al-as saboda me yake cewa akwai abin dubawa domin shi abdullahi ibn amr ibn al-as bai yi hijira zuwa madina ba sai a shekara ta bakwai to wannan taro kuma domin taruwa suka yi wannan taruwa da suka yi don su ɗauki wannan matsaya ta fuskantar ibada gadan-gadan an yi ta ne a gidan Usman ibn Mas'ud to shi kuma Usman tarihi ya tabbatar da cewa ya rasu a shekara ta biyu ko kuma a shekara ta uku ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam kaga a lokacin abdullahi ibn amrin bai ma zo madina ba kenan to wannan shine tsokacin da al-imam ibn hajar yayi akan wato wayannan mutane musamman kuma kirgashi abdullahi ibn amrin a cikin su to kaga kalmar nafar yadda ta zo a cikin riwayar muslim ya ƙara fito mana da cewa lallai mutanen sun fi mutum uku ga masu sunayensu kamar yadda masu sharhi suka kawo to ga abinda da wannan riwaya ta al'imamu muslim take cewa an anasin an na nafarar min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu a zuwa jan nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fistir sun zo suna tambayar matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam game da aikinsa wanda yake cikin gida wato cikin sirri tunda abin da yake a gida kaga mutanen waje ba za su sani ba to sai aka ba su labari ga dan irin yanayinsa yakan yi bacci da daddare wani lokaci yakan yi ƙiyamun laili suka dai masa bayani suka yi musu bayani kamar yadda ah, suka sani faƙala ba'dhum la atazawwajun nisa waɗansu daga ciki sai suka ce a mu kam za mu kaulace wa iyalanmu gaba ɗaya wa qala ba'dhum la akulu laham waɗansu kuma suka ce to ai nama shi ma abin jin daɗi ne saboda haka mun kaulace masa ta kashuki zamu duk wani jin daɗi ba ruwanmu da shi wa qala ba'dhum waɗansu kuma suka ce la anamu ala farash mu kam ba za mu yi bacci ma akan shimfiɗa ba kaga wannan ya da zumci qiyamul laili kenan ba shi ba bacci cikin dare to lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin abin da waɗannan mutane suka faɗa to sai yayi khutba yayi bayani fahamidallaha wa asna alai wannan shine karin bayani akan riwayar muslim kun ga a riwayar bukhari kai riwayar bukhari ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya samu su mutanen ya zauna da su ya fayyace musu yadda al'amari yake irin kuskuren da suke da shi na tsammanin cewa wato samun aljanna sai an yi aiki na ibada tukuru ba ji ba gari sai an wahala sai an yi wurjanjar sai an yi jan ido in ba haka ba ba za a samu rahamar Allah ba to kaga wannan shine tunaninsu kuma sannan suke ganin cewa to ai shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk da cewa ga abin da aka faɗa musu yana azumi yana shan ruwa <clears throat> yana bacci yana kiyamun laili yana kusantar matarsa sai suka ce to shi da mu ba ta yi bane saboda me an gafarta masa abin da yayi da ma wanda bai yi ba yana da wannan garanti din mu kuwa fa ba mu da wannan to tun da aka tun da ba mu da wannan garanti to kun ga kenan dole ne aikinmu na ibada ya fi nasa yawa kun ga wannan ne tunanin da suka yi kuma tunani ne da ya saba wa ƙa’idojin musulunci saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani don su gane cewa abin da suke kai ba daidai ba ne. to bayan haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a cikin jama'a don su gane cewa shi fa musulunci addini ne mai sauki babu tsanani a cikinsa sai ya ce fahimidallah sai ya gode wa Allah wa asna alaihi kuma yayyabo ga Allah tabaraka wa ta'ala fa faƙala sannan yace ce ma ba aqwamin akwamin ƙalo kaza wa kaza menene sha'anin mutanen nan da suka ce kaza da kaza wato suka faɗi irin yadda za su dage waɗansu ba za su yi bacci ba waɗansu ba za su ci abinci da rana ba waɗansu sun ma ƙaurace wa iyalansu to sai yake lakin ni usalli wa anam to ni dai ina yin sallah da daddare kuma ina yin bacci wa asumu ina azumi wa uftir kuma ina shan ruwa wa atazawwaju nisa kuma ina auren matana faman rajiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya yi kwaɗayin barin ta to baya tare da ni to wannan shine yadda al'imamu al-bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi na shakka akwai darussa masu yawa da za mu iya ɗauka daga wannan hadisi mai daraja muna fata Allah ta'ala ya fahimtar da mu idan muka koma farkon hadisin a riwayar al al-Bukhari falamma ukhbiru annahum taqaluha faqalu ayna nahnu min an sallallahu alaihi wa sallam to kun ga anan darasi na farko da zamu dauka shine an faɗa musu irin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi me kake fahimtar su akan ayyukansa eh na'am eh, eh. to fahimtar su akan ayyukansa shi ne kaɗan ne ko kaɗan ne saboda haka su suna ganin ya dace nasu ya wuce haka an gane to darasi na farko a nan da nake gani za mu fahimta shi ne. ba su wato akwai ladabi sosai da za mu ɗauka menene ladabin ba su yi wa ganin ba su yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ganin rago ba ba su yi masa ganin mai kasala ba ba su yi masa ganin wanda baya kulawa wato da da qiyamul laili ko kuma sauran ayyuka na ibada ba ina fata an gane wannan yawa to kaga wannan abin da zamu dauka kamar da wadansu malamai suka nuna shine cewa sun nuna ladabi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba su nuna ya kasa ba ba su nuna ya gaza ba ba su nuna ya yi kasala ba bal sun ma ba da uzuri wanda ya sa annabi bai tsananta ibada kamar yadda suke tsammani ba menene uzurin inda suka ce kada ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar ai shi Allah ya gafarta masa abinda yayi da ma abinda bai yi ba to wannan kun ga shine uzurin da suka baiwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to da wannan malamai suke cewa mu ɗaliban ilimi ya kamata mu ɗauki irin wannan ladabin ga shugabanninmu musamman malamanmu idan kana da ƙoƙari cikin ibada da sauran ayyuka na alkhairi kuma ka ga malamin ka ƙila bai kai ka a wannan ƙoƙarin ba to ka ba shi uzuri <laughs> ka ba shi uzuri an fahimta ka girmama shi ka mutunta shi ka ɗauka akwai wasu abubuwan da watakila suka sa baya yin abin da kake tsammanin wato zai yi wanda kai kake yi misali idan ka ɗauki mutu tsawo akwai mutane masu ƙoƙari wanda alhamis da litinin ba ta wuce su idan ka ɗauki ayyamul bizi kwana uku a kowane wata akwai waɗanda duka wannan baya wuce su idan ka ɗauki ƙiyamun laili da dai sauran ayyuka iri daban-daban to in ka ga malamin ka baya yi ko kuma himmarsa a nan ba ta kai taka ba to kada ka raina shi ina fata an gane wannan ka ba shi uzuri kuma ka ɗauka cewa watakila shagaltuwa da waɗansu abubuwan shi isa bai mai da hankali akan abin da kake tsammanin ya kamata ya mai da hankali a kansu ba Allah baraka wa ta'ala ya fahimtar da mu sannan kuma idan muka dawo cikin hadisin inda yake cewa inni akshakum lillahi wa atqakum lahu anan zamu fahimci cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kai gaya a cikin abin da ya shafi tsoron Allah in din tsoron Allah ne to babu wani wanda zai iya kaiwa matsayin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kai kuma sannan idan a fagen ibada ne to babu wani wanda zai kai irin matsayin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kai to amma duk da irin yadda yake kowa a takawa yake kowa a ibada amma ma'aiki bai aikata irin abin da waɗannan mutane suka yi niyyar aikatawa ba an gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mana cewa shiriyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ita ce daidai abin da waɗannan mutane suka yi niyya ya wuce gona da iri idan da daidai ne to da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba zai gaza ba da zai yi haka li'annahu sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kwaɗayin aikata abin da ya fi saboda haka matsayinsa ɗinnan nan na yi nafila ya yi bacci ya yi azumi ya sha ruwa ya kusanci matansa to wannan shi ne asalin abin da ya fi saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a kansa an gane wannan ko? sannan kuma har yanzu idan muka komo cikin wannan hadisi za mu ga cewa inda ya ce famar rigiba an sunnati falaisa minni kalmar ragiba akwai harufa guda biyu da suke biyuwa bayanta idan ragiba idan aka ce ragiba an to ana nufin abin da ka bar shi abin da ba ka sha'awar yinsa abin da ka ƙaurace masa amma idan aka ce ragiba fi to abin da kake so ne abin da kake aikatawa ne abin da kake aikatawa ne idan aka ce ragiba ɗalibu fil ƙira'ati na kenan mai san karatu ne amma idan aka ce ragiba anil ƙira'ati to baya son karatu an gane wannan to da yake famar ragi ba an sunnati kenan wanda yayi kwadayin barin sunnata falaisa minni to wannan baya tare da ni kenan ba musulmi bane ko kuma a'a me ake nufi to nan malamai sun yi fassara kala biyu idan mutum ya bar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana ya bar wani abu na sunna amma saboda kasala saboda lalaci saboda ragwanci to wannan sai dai a ce ya yi ragwanci ya yi kasala amma bai fita daga addinin musulunci ba an gane ko sai dai a ƙarfafa shi ya dage wajen ibada ya dage wajen ayyuka masu kyau amma idan ya bar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da itikadin cewa abin da ya tabbata a sunna din ba daidai bane ra'ayinsa wanda yake kai ko wanda ya fuskanta shine yafi shine daidai to a anan falaisa minni yi falaisa min bai zamo daga cikin mabiya addini na ba to muna fata Allah ta'ala ya kare mu wani lahi huna ma To to anan ga darussa da za mu iya kulawa da su a ƙarƙashin wannan hadisi أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم فوعظهم ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin waɗannan mutane ya musu wa'azi fi an fusihim a cikin kawunansu wato ma'ana ya keɓe su shi da su ya zauna ya musu wa'azi kamar yadda ma ya ƙara bayani ya ce fi ma bainahu wa bainahu kaga tsakanin shi da su kawai aka yi wannan zaman ya musu wa'azi ya nuna musu cewa to wannan tunani da suke da shi ba daidai ba ne Walan ma'ara da an alliman nasa umuman lokacin da annabi ya yi niyyar ya sanar da mutane kuma gaba a abhamahum to sai ya ɓoye sunayen wayannan mutanen walam yufdhihum bai kunyata su ba bai kira sunayensu ya ce wane da wane da wane sun yi ƙudurin aikata kaza wanda kuma hakan ba daidai ba ne. A'a, kawai sai ya ce, ma balu aƙwamin qalu kaza wa kaza. Menene sha'anin waɗansu mutane da suka ce kaza da kaza. To wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan wato hanyoyi da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam yake bi wajen ƙirtar da saƙo ga mutane. Saboda haka za ka samu akwai riwayoyi da yawa. wani gurin za ka gaina cewa ma ba rijalin minkum yashtariquna na laysa fi bella. a wani gurin ya ce ma ba balu aqwamin abu sarahun fi salatihim a wani gurin ya ce ma ba lu ahadikum yarmi biyade ko kuma ma ba balu haula'i yusallimuna bi aydihim su kun ga duka waɗannan ah, kalmomi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana amfani da su ne wajen isar da saƙo ga jama'a gaba ɗaya ba tare da ya ambaci sunayen waɗanda suke laifin ba ba tare da ya ambace su ba don kada a kunyata su don kaza a tozarta su to wannan ɗabi'a ce ko kuma in ce karantarwa ce mai kyau duk abin da za ka yi don ka suturta wa ɗan uwanka musulmi yana da kyau ka kiyaye shi kada kai abin da zai munana masa musamman idan hakan zai zamo abin kunyata shi a cikin jama'a wallahu wato akwai wallahu fi aunin abdi ma damar abdu fi aunin akihi to wannan ba shi nake so na kawo ba akwai riwaya ta hadisi da take cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana suturta wa bawansa matukar shi ma ya suturtawa bayan Allah akwai wata kisa a nan da na karanta gaskiya na ji daɗin wannan kisa saboda haka nake so zan ɗan faɗa muku ita domin darasi ne kuma abin koyi akwai wani ɗalibi a makaranta sai ya samu kansa cikin kuskure kun san akan samu yara da ba sa ɗan rasa ɗauke-ɗauke na kayan abokansu to shi ma sai ya samu kansa a cikin wannan jarrabawa wani ya ajiye agogonsa da ya samu dama shi kenan sai ya ɗauke agogon wanda aka yi masa sata ya je ya yi report da abin da ya faru an ɗauke masa agogonsa to malamin da aka kawo masa wannan report ɗin to sai ya niyyar ya yi bincike domin a tabbatar da cewa kafin a fita daga ajin an samu wanda ya ɗauki agwagwa to abin da ya faru shine bayan faruwar wannan abu ɗalibin ya bar makaranta da shekaru masu yawa wata rana sai suka haɗu da malamin a gurin ɗaurin aure ɗalibin ya yi murnar garin wannan malami nasa saboda haka ya taho don yi masa gaisuwa ta musamman bayan sun gaisa ya ce amma kuma da ina ganin kamar baka gane ni ba ya ce to lallai sai kaman bayani yake to ai ne na ɗalibinka a makaranta kaza kuma a lokaci kaza sai ce amma na fahimci baka gane ni ba sai ce to mana abin da ya faru a wancan lokaci a ta yi wani abu wanda har yanzu ba zan manta da shi ba wato anan ya kawo masa labarin ne don malamin ya ƙara tunawa da haƙiƙanin abin da ya faru kuma ya gane shi wannan ɗaliban ya ce akwai lokacin da aka samu matsala ta fata da sauransu sai aka ce ka yi hacin wato a yi bincike a yi caji kenan a gano wayayi an gane? ya ce a lokacin ne aka samu a cikin aljihuna ne na ɗauki wannan agwagwan to ya ka masa wannan dan malamin ya kara tunawa da shi sosai an gane abin da ya burge shi shine a bayan an gano inda agogon yake ba a yi masa wani horo ba to rashin yin wannan horon shi sa yake ganin malamin ya kyautata masa bayan ba a yi masa horo ba kuma ba a ma fito da shi gaban assembly an kunyata shi ba na fata an gane ah. to duka waɗannan abubuwa su suka sa ya ga kimar malamin har ma yanzu ya ce bari ya zo da gaishe shi sai malamin ya ce masa to ai abin da ya faru a wannan lokaci ni gaskiya ban ma san wane ne a cikinku ya ɗauki agogon ba to ya aka yi me ya faru da za a yi satin sai malamin ya ce kowa ya jingina fuskar shi a jikin bango an gane kuma da ibrahim malam sani <laughs> kai ne dan uwana tita sai ce kowa ya zingina ne fuskar shi a jikin bango to duka haka ɗaliban su kai da malamin zai fara sacin shi ma sai ya rufe idansa ya rufe idansa ya sa hannu a aljihu wannan ya laluba ya je wancan shi ma ya laluba ya je wancan shi ma ya laluba duka dai amin su suna jikin bango shi ma kuma ya rufe idansa to a takaice dai har ya sa hannunsa a inda agogon yake ya ciro ba tare da ya san wane ne ya ɗauki agogon ba kuma duka ‘yan uwa babu wanda ya gani to wannan a takaice darasi ne a gurinmu mu malamai da muke ta'amuli da ɗalibai cewa kunyata ɗalibi ba shi ne horo ba tozarta shi a cikin ‘yan uwansa ba shi ne abin da zai gyara kuskuren da yake ciki ba. Bal irin wannan kunyatawar da tozartawar idan ba a sa'a ba takan sa yaro ma kuma ya fanɗare, kuma ya samu damuwa watakila har tsawon rayuwarsa. Domin yanzu ji yake yi kowa ya san shi, kowa ya san abin da ya aikata, kuma a ko'ina ana ganinsa da wannan bakin kantin. to don haka salo na kunyata yara da fito da su a sambili a yi musu bulala a zazzage su a la'ance su to a gaskiya a yanzu ba salo ne da malaman tarbiyya suke cewa a yi amfani da shi ba da muna fata Allah ta'ala ya shigar da ya kwarai eh, da gaske a saboda haka ya rufe idansa don baya san ma shi ɗin ya san wane ne ya yi to kuma ai kun ga sakamakon haka shi yaron kaga a ganinsa malamin ya gane shi malamin ya san shi malamin ya san abin da ya yi to amma kaga ganin ba a yi masa komai ba to wannan ya sa ya gyaru ya zama mutumin kirki kuma har ma yana ganin wannan malami da daraja eh, da kima Allah ta'ala ya shirya da to haka maki sallallahu alaihi wasallam yake baya kunya baya kunyata mutane baya tozarta su bal yakan boye sunayensu sai dai kawai yayi nasiha dan nasiha ta mamaye kowa da kowa saboda haka da wanda yayi da wanda bai ba to yanzu duka an faɗa masa abin da yake daidai wa inna ma qal ma ba'du aqwamin abinda ma'aiki yace kawai menene sha'anin waɗansu mutane da suke yin kaza wa hadha rifqan bihim to wannan salo tausayawa ce da ma'aiki sallallahu alaihi wa yake yi wa sahabbansa wa sitran alaihim kuma wannan suturtawa ce da yake musu ma'a tahsilil maslahati fil ikhbar am kuma tare da haka maslahar da ake nema ta a gaya wa mutane gaba ɗaya to wannan maslaha kun ga ta samu domin an gaya wa mutane kowa ya ji cewa abu kaza ba daidai bane wa fi nafsul wakti waɗanda suka yi abin an suturta su babu wanda ya san cewa su ne ma suka yi haka Allah ta'ala ya shirya da fil hadisi tatabbu'u ahwalil akabiri للتأسي بأفعالهم والسير على منوالهم وأن التنكيب an zalika min kamalil aql wa sa'yi fi tarbiyatin nafs wannan hadisi ya karantar da mu cewa tatabbu'u ahwalil akabi ana so mu yan baya mu riƙa bibiyar halayen magabatanmu an gane ko su ne al'akabir mu dinga bibiyan halayen magabatanmu littasi bi af'alihim don mu dinga koyi da irin aikace-aikacensu mu rika binciken yaya ayyukansu suka gudana yaya rayuwarsu take saboda wannan ya zama mana abun koyi wa sayri alamin walihim domin mu tafiya akan irin tafarkinsu da kuma gurbinsu an gane wannan ko kun ga ai saboda haka waɗannan sahabbai suka je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan suna tambaya yaya rayuwarsa ta cikin gida take me yasa suke tambaya don su community to kaga kenan binciken da muke yi akan rayuwar magabata to abu ne mai matukar muhimmanci kun ga anan tarihin sahabbai da muke karantawa to kenan yana kan hanya an gane ko to ba ma sahabbai kadai ba hatta magabatan mu na zamanin mu waɗanda ba mu daɗe da rabuwa da su ba to babu laifi mu rika bincikar yaya rayuwarsu take domin akwai abubuwa da yawa da za mu kwaikwaya bal hatta waɗanda suke raya ɗin muna tare da su to su ma babu laifi mu riƙa bincikar yaya ayyukansu na alkhairi suke domin ya zama muna yin koyi da su to Allah ta'ala ya shirya da mu wa anna tanqiba an zalika kuma bincike akan wannan min kamalil aqli yana daga cikin cikar hankali duk wanda zai rika binciken yaya magabata suka yi domin shi ma yayi koyi to wannan ya nuna yana da hankali yana da basira an gane wannan ko wa sa'ayi fi tarbiyatin nafsi kuma wannan aiki ne da ya kamata mu yi shi domin tarbiyyatar da kawunan mu domin su magabata akwai abubuwa da yawa da za mu ɗauka na tarbiyya daga rayuwarsu wa fihi annal umur al mufidata wal mashru'ata إن إذا تعذر معرفتها من جهة الرجال جاز استكشافها من جهة النساء كما حديث يا كرن تدمو تشوا أن الأمور المفيدة والمشروعة الأمر ما سوء أمفاني وأنكم أكشر أن تاسو إذا تعذر معرفتها إذا سننسو يا وهلا من جهة الرجال ta ɓangaren mazaje ɗan uwanmu ta ɓangaren mazaje abokanmu idan muna son mu san wani abu mai amfani amma ba mu iya ganewa ta wajensu ba jazas shafuha to ya halatta a binciko irin waɗannan kyawawan ayyuka min jihatin nisa'i ta ɓangaren mata ai kun ga abin da ya faru kenan tun da iya abin da yake yi a masallaci sun sani iya abin da yake yi a yanayin tafiya tun da suna tare da shi duka sun sani to amma idan yana cikin gida fa me yake aikatawa kaga ba su san wannan ba to wannan babu wanda zai iya musu bayani sai su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan kenan ilimin da mata suke da shi wanda ba za ka iya samu ba sai ta bangaren su to ya halatta kenan a tambayi su iyayen namu mata domin su yi mana bayanin abin da suka sani to Allah ta'ala ya fahimtar da mu wa annahu la ba'asa bi hadithil mar'i an amalihi idza umina riya wa kana fil ikhbari manfa'atan lil akharin kuma wannan hadisi ya karantar da mu cewa la ba'asa bi hadithil mar'i an amali babu laifi mutum ya faɗi aikinsa na alkhairi da ya yi ko kuma da yake yi. Iza uminin riya'u, amma idan an amince riya ba za ta shigo ciki ba. Ai, kun ga waɗannan sahabbai, ai sun faɗa ƙarara. Wannan ya ce ni sallah zan dinga yi cikin dare babu bacci. Wannan ya ce azumi zan dinga yi kullum da rana babu shan ruwa. wannan yace ni zan kaura cewa ma iyalina wannan yace ni kam nama duk da zakin da dadin sa to ba ni babu shi <laughs> an gani ko to kaga waɗannan ayyuka ne masu kyau ma'ana ayyuka ne na da'a ayyuka ne na ibada an fahimta to malamai suka ce idan har mutum ba a jin tsoron riya za ta shigo masa to babu laifi shi da kansa idan ya ce ina kaza na alkhairi ina kaza na alkhairi ina kaza na alkhairi idan dai hakan ba zai jefa shi a cikin riya ba shi babu laifi ya faɗa kai ma da ka sani ko da a gabansa ne babu laifi ka faɗa abin da yake yi na alkhairi amma duka idan hakan ba zai sa a faɗa cikin kogin riya ba an gane wannan ko kuma sannan ah, wa kana fil ikhbari manfa'atan lil akharin kuma sannan labarin da za a bayar akwai amfani ga waɗansu wataƙila idan kace kana qiyamul laili to manufarka wanda yake tare da kai zai san cewa ga abin da kake yi bari shi ma ya dage ya koyi idan kace kana yawaita azumin nafila to wataƙila zai ci a'a to ai kaga dai mun dan yi kasala bari mu ma dai wannan fagen mu yi kokari ko da na litinin da alhamis a ce dai mutum yana yi an gane ko idan sadaka kake yi kana taimakawa masu rauni to babu laifi ka faɗa musamman idan akwai wanda kake ganin faɗarka za ta amfane shi za ta sa shi ma ya dage wajen taimakawa bayan Allah masu bukata an gane wannan ko to duka wannan fa'idoji ne da wannan hadisi ya ƙunsa wa fihi أن الأخذ بالتشديد في الإبادة يؤدي إلى إملال النفس القاطع لها عن أصل العبادة وخير الأمور أوساطها تكم أن هديسي ما درجة يا كرن تدمو تيوى أن الأخذ بالتشديد في العبادة وتمتين يلقوا da tsanantawa cikin al'amarin ibada yu'addi ila imlalin nafsi wannan yana kaiwa ga ƙosawa zuciya za ta ƙosa rai zai gaji idan har ka matsantawa kanka cikin ayyuka na ibada alƙata ilaha an aslin ibada wannan ƙosawar imlalin nan ƙosawar nan idan ta faru me zai kasance alƙafi sai ta yanke maka ranka an asalin ibadati daga ma asalin ibada ta ne ka yi kullum sai ka yi nasula raka a ɗari biyu ko kuje dare sai nasula raka a ɗari biyu <laughs> ka buga yau ka buga gobe <laughs> jibi ma ka taɓa to ƙarshenta a gata sai ka ga al'amarin yana komawa baya kuma inda ana zuwa ma a yi sallar asuba da kai to sai ka ga na fulara ka a goma ma ba a yi ba ba ma ɗanyi ba kal sallar asuban ma da ake zuwa a yi sai ka ga tana nema ta gagara saboda me domin a ka mutsa wa kanka kuma har ka ƙosa ka gaji yanzu a ibadar ma kanta ka zo ka gaji da ita Tukun ga wannan ba daidai ba ne ya zamo a garin gyaran gira an rasa ido Allah ta'ala ya shirya da mu wa khairul umuri awsatuha mafi kairin al'amura to waɗanda suka zamo na tsaka-tsaki Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tabbatar da cewa ma kuyira rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayna amrayni illa tara aisarahuma ma lam yakun isman ummuna aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ba a taba baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zabi akan al'amura guda biyu ba face ya duba wanne ne mafi sauki to shi annabi yake dauka an gane ko matukar babu saɓan Allah a ciki matukar babu yanke zumunci a ciki to abin da ya fi sauƙi to shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake karɓa to a tawassutu fil umuri wannan ƙa'ida ce muhimmiya a cikin addinin musulunci mutum ya zama matsakaici a cikin dukkan al'abara kuma wannan aya ce ta alqur'ani Allah ta baraka wa ta'ala yana cewa wala ta taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsutha kullal basti فتقعد wala ta ولا تجعل يدك مغلولة ila عنقك kada ka sanya hannayenka a ɗaure cikin mari zuwa wuyanka an haɗa hannayenka da mari an ɗaure su a jikin wuyanka to nan, za ka iya miƙa hannu to ba za ka iya miƙawa ba to a nan, ana nufin in Allah Ta baraka wa ta'ala ya baka wani abu na alkhairi da za ka iya taimakawa ɗan uwanka wanda ba shi da shi to kada ka riƙe hannu ka kasa taimakawa a'a ka miƙa hannun naka ka taimaki ɗan uwanka an gane wannan to sai ce wala kullal basti amma kuma kada ka shimfiɗa hannun naka dukkan shimfiɗawa kana son ka taimaka kana son kai alkhairi to amma fa dole ne kuma anan kai ma ka zama mai taka tsantsan karka ce a'a wannan ma zan iya bashi kaza wancan ma zan iya bashi wancan ma zan iya bashi wancan ma zan iya bashi a takaice dai duk abin da ka samu gaba daya ka rabar da shi akwai mutane karimai masu irin wannan to amma khairul umuri awsatuha saboda haka ma ayar sai ta fataqu da maluman sai ka zauna kana abin zargi sai ka zauna kana abin zargi yaushe zaka zama abin zargi idan ka rike hannayenka baka taimakawa an gane wannan ko mahsuran kuma sai ka zama wato wanda ba shi da komai shine mahsura ka zamo fakiran ba shi da komai saboda me duka abin da kake da shi ka ɗauka ka rabar kai ma kuma yanzu kana bukata to kaga za ka koma kuma kana roƙo ne ai bai dace ba kana da shi ka bayar kuma kai yanzu ka zamo kana roƙo to kaga kenan khairul umuri awsatuha sai ka lura cewa abin da zaka iya taimakawa na bukata to ka taimaka kai ma kuma ka rage wa kanka abin da kake bukata ka rage wa kanka abin da iyalanka suke bukata dan gane wannan ko sannan kuma akan khairul umuri awsatuha duka wannan ka'ida ce da aka dauka daga alkur'ani inda Allah ta'ala ke cewa wala jihar bi salatika wala tukhafit biha wabtagi bayna zalika sabila wala ta jahar bi salatika kada ka bayyana sallarka wato ka ɗaga murya da ƙarfi kana ta yi idan addu'a ce da ƙarfi kana ta yi har waɗansu suna jin me kake yi an gane ko addu'arka duka kana ɗaga murya to wannan ba ladabi ne. wala tuqatil biha kuma kada ka ɓoye ta wato ya zamo kuma ba a san ma me kake yi ba to sai ce wabtagi baina zalika sabila ka nemi hanya tsakanin bayyanawa da kuma tsakanin ɓoyewa wato kaga khairul umuri awsatuha to da wannan kenan ya ya uwa musulmi za mu gane cewa ibada a musulunci tsananta ta ba shi ne dalilin samun kusanci zuwa ga Allah ba na fata an gane saboda haka ma za ku lura cewa abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake yi na ibada matsakaiciya to wannan shi ne tsantsar addinin musulunci kuma dukkan wani abin da za ku ga an tsananta shi to ba musulunci ba ne za ku yarda da ni idan kuka lura da waɗansu bidiyo na waɗansu mutane da ake nunawa masu tsananin addini a ganinsu addini suke yi ƙaunar Allah suke yi ko san sahabban manzo Allah sallama suke yi wanda zaka ga ya ɗauki makami yana sara wa kansa kaga ai wannan ya wuce wato khairul umuri awsatuha wannan ya shiga at-tashaddud ya shiga tsananin kwarai da yana ɗaukan makami yana tara wa jikinsa jiki yana fashewa jini yana fantsamowa ko kuma ka ga wuta ga ta nan an shirya ta tafi wutar gasa biredi amma haka mutum zai taka wutan nan yana tafiya wadda duka a gurinsa shi wannan ibada ce ni kuma a gani na masomi ne na azaba kafin a je jahannama Allah ta'ala ya shirya da ko kuma ka ga waɗansu addu'o'i da za a baka ko salloli da za a baka kan a ce ka je ka karanta la haula wala quwwata illa billah sau dubu goma an gane ko sau dubu goma ko a ce ka karanta kaza sau dubu kaza ko kai nafila raka'a kaza ɗari kaza to duka irin waɗannan idan kuka duba ba su da asali a addini dukkan wata sallah da za a baka mai irin wannan falalar mai irin wannan tsanani na ibada kuma a ce maka ga wani irin lada mai yawa da za a baka wanda babu kamarsa to duka malamai sun yi bayanin cewa waɗannan abubuwa duka mawdu'atun ne wato ma'ana ƙarya ce aka kirkiro ta in ma hadisi ce to ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a takaice dai duk wata ibada da ta wuce matakin daidaito to ba addinin musulunci ake yi ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala eh, ya shiryar da mu ya dora mu akan daidai bari na ƙarashe muku da waɗansu maganganu eh, na masu hikima da suka yi akan wato khairul umuri awsatuha akwai wanda na samu hikimarsa tana cewa la takun hulwan fatubla wala murran fatulfan to a wannan ba a sha'anin ibada ba ne a sha'anin mu'amala ne abin da yake cewa shi ne la takun fulwan kar ka zamo mai zaki fatubla sai a haɗiye ka kuma wallahi ga haka idan ka zamo mai sauƙin haɗi idan ka zamo mai sassauci kai fakaranci kake yi sassauci kake yi amma mutane sai su taka ka su na fata an gane don saboda an ganka mai haƙuri saboda an ganka shiru-shiru saboda an ganka baka magana an gane ko wanda murran fatulfam kar ka zamo mai ɗaci nan kuma sai a tofar da ta kenan a mu'amala kai ma cikin mutane sai ka lura ka zamo tsakatsaki mai ɗaci shine ka zamo ka cika matsa haka ne ko ka zamo ka matsa ka tsananta da an gan kamar sai a ce kai yanzu kuma wani shi nan dai an zo nema ne <laughs> ta Allah ta'ala ya shirya da mu kun ga dai sai mutum ya ɗauki ɗabi'a ta at wani mai hikimar kuma yana cewa la takun fa tuqsar wala yabisan fatuqsar karka zamo danye karka zamo danye tuqsar sai a matse ka kaga ɗanyen abu ya kake gani ai za a matse shi a fito da ruwan da yake cikinsa ko wallahi waɗansu mutanen in ka yi musu kawaci ka ɗaga musu kafa ba su san kawaci kai musu ba ba san karimci kai musu ba sai su wahaltar da kai su azabtar da kai to karka ba da kofa an gane ko ah. duk wanda ka yana neman ah, ya mai da kai eh, abin takawa to ka nuna masa kana da wayo kana da hikima to sai ka ɗan taka masa birki an gane wannan ko wala ya bisan kuma kada ka zamo busashe fatuksar nan kuma sai a karya ka to a takaice dai wannan ka'ida ce muhimmiya a musulunci khairul umuri awsatuha wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida to da wannan zamu ajiye karatun mu a yau abinda muke daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya babu ladansa abinda muke kure muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana akwai yan uwa da suka aiko mana suna roƙon addu'o'inku a cikin al'amura da suke fuskanta waɗansu cikin sha'anin kasuwa waɗansu cikin sha'anin aiki waɗansu kuma cikin al'amura na zamantakewa to duka muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da bukatun mu na alkhairi abinda muke gudu na sharri Allah ta'ala ya kawar mana da shi a duk inda yake kuma yan uwanmu da basu da lafiya a gida ko a asibiti muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba lafiya ya tashi su sannan kuma Allah ta'ala muke roƙo ya sanya albarka a cikin kasuwancin mu da ayyukan ayyukanmu da mu waɗanda suke taimakawa addinin musulunci a ko'ina suke muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake su akwai ɗan uwa da ya aiko addu'a a wancan darasin da ya wuce kuma wallahi da kansa yake cewa ya samu ijaba akan abin da ya yi nufi saboda haka yake cewa yana muku godiya kuma yana fata Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi akan irin wannan kulawa da aka bashi. هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله